Markus Sura goma sha hudu Sauran kwana biyu a yi bikin ketarewa da bikin burodi mara yisti, sai manyan firistoci da malaman koyarwa Musa suka nemi hanya su kama Yesu a boye, su kashe shi, amma suna cewa, Ba dai a lokacin biki ba, domin kada mutane su tada rikici. Yesu yana beta ne a gidan wani mutum. wanda ake ce da shi siman mai cutar fatar jiki yana cin abinci kenan sai ga wata mace ta zo da wata yar kwalabar da ake yi da dutsen onis cike da man kanshi mai tsada sosai wanda aka yi da naldi zalla sai ta fashe kwalabar ta zuba man a kan yesu waɗansu kuwa da suke wurin suka ji haushi suka cewa juna yaya an ba ta wannan mai haka da an sayar da shi kuwa da an sami yawan kuɗi da ake biyan lebura yini ɗari uku a ba talakawa ai da ya fi sai suka tsawata wa matar sosai amma yesu ya ce ku barta mana don me kuke damunta ai abu mai kyau ne take yi mini masu bukata suna tare da ku kullum Ko yaushe kuke so kuna iya yi musu aleri. amma ba kullum ne nake tare da ku ba, ta yi iyakacin kokarinta, ta shafa jikina da mai domin shirin binnewata. Akeka ina gaya muku, duk inda za a yi shelar labarin nan mai daɗi a duniya duka, za a dinga faɗin abin da macin nan ta yi domin tunawa da ita. Ana nan, sai Yahuda Iskariyoti, ɗaya daga cikin almajirai sha biyun nan, ya je wurin manyan firistoci. domin ya bashe Yesu a gare su. Da suka ji haka suka yi murna sosai, har suka yi alkawari za su bashi kudi, Yahuda kuwa ya fara neman hanya domin ya bashe shi. A ranar farko ta bikin burodi mara yisti, wato ran da akan yanka dan rago na bikin ketarewa, sai almajiran Yesu suka tambaye shi suka ce, Ina kake so, mu je mu shirya maka. cin bikin ketarewa? Sai ya aika almajiransa guda biyu, ya ce musu, Ku shiga gari, can za ku gamo da wani mutum, yana ɗauke da tulun ruwa, ku bi shi, duk gidan da ya shiga, ku cewa mai gidan, Malam yana tambaya cewa, Ina ɗakin da zai ci bikin ketarewa da almajiransa? Shi kuwa zai nuna muku wani babban ɗakin sama, wanda aka gama gyaransa. don bikin, a wurin za ku shirya mana abinci. Sai almajarin suka tashi, suka shiga cikin gari, suka kuwa sami abubuwa kamar yadda Yesu ya fada musu, sai suka shirya abincin bikin ketarewa. Da yamma ta yi, Yesu da almajarinsa sha biyu nan suka zo gidan, suna cin abinci kenan, sai Yesu ya ce, Akika ina gaya muku, ɗaya daga cikinku zai bace ni. wanda yanzu yake cin abinci tare da ni. Sai almajirin suka fara bakin ciki, suna ce masa da ɗaya-ɗaya, Ko ni ne? Yesu ya amsa, ya ce, Ɗaya daga cikinku sha biyun nan ne dai, wanda muke ci daga kwarya ɗaya, ɗan mutum zai mutu, kamar yadda yake a rubuce game da shi, amma kaiton wanda zai ba da ɗan mutum, zai fiye wa mutumin nan, Dama ba a haife shi ba. Suna cikin cin abinci, sai Yesu ya ɗauki burodi, ya yi godiya ga Allah, ya ƙakarya, ya ba almajiransa, ya ce, Ku karba wannan jikena ne. Bayan wannan kuma, ya ɗauki kwaf na ruwan inabi ya yi godiya ga Allah, ya ba su, dukansu kuwa suka sha daga ciki, sa'an nan ya ce musu, Wannan jinina ne, jini na cikar yarjejeniyar. za a zubar da shi saboda mutane da yawa. Ina gaya muku gaskiya, ba zan kara shan ruwan inabin nan ba, sai dai a ranar da zan sha wani sabon a mulkin Allah. Bayan da suka rera waka, sai suka fita suka tafi tudun itatuwan zaitun, Yesu ya ce wa almajiransa, Dukanku za ku gudu ku bar ni, kamar yadda aka rubuta cewa, Zan bugi makiyayin, tumakin kuma za su gudu. amma bayan da na tashi daga matatu zan riga ku zuwa Galili. Sai Bitrus ya ce masa, Ko dukansu sun gudu sun barka, ni kam ba zan barka ba. Yesu ya ce masa, Gaskiya ina gaya maka, yau, a cikin daren nan, kafin zakara ya yi shara sau biyu, za ka yi musun sani na sau uku. Amma Bitrus ya yi ta maimaitawa da ƙarfi yana cewa, ko da za a kashe ni tare da kai ba zan yi musun saninka ba sam. Dukan sauran almajiransa ma suka fada haka. Suka tafi wani wurin da ake ce da shi Getsemani wato, wurin matewar ‘ya'yan zaitun, sai Yesu ya ce wa almajiransa, Ku zauna a nan, zan je in yi addu'a. Sai ya ɗauki Bitrus, da Yakub, da Yohana tare da shi, ana nan, sai ya fara damuwa kwarai har jikinsa ya yi sanyi, sai ya ce musu, Bakin ciki da yake a raina zai iya kashe ni, ku zauna a nan, ku yi saru. Da ya je gaba kadan, sai ya fadi a kasa, ya yi addu'a ya ce, Idan ya yiwu, a ɗauke masa wannan lokacin wahala, ya ce, Abba, Uba, kowane abu mai yiwuwa ne a gare ka, ka ɗauke mini wannan kof na wahala. duk da haka dai, ka yi abin da kake so, ba abin da nake so ba. Bayan wannan, sai ya dawo ya sami almajirai nan uku suna barci, sai ya ce wa Bitrus, Bitrus, kana barci ne? Ashe, ba za ka iya saro ko da awa ɗaya ba? Ku yi saro kuna kuma addu'a, domin kada ku faɗi cikin jaraba. Lalle ruhu ya ɗauka, amma jiki ba karfi. sai ya sake komawa ya yi addu'a yana maimaita maganar da sa'an nan ya sake dawowa ya same su suna barci don idanunsu sun cika da barci sosai suka kuma rasa abin da za su fada masa sai ya je ya dawo na uku kenan ya ce musu har yanzu barci kuke yi kuna hutawa shi kenan lokaci ya yi da za a ba da ɗan mutum ga hannun masu zunubi, ku tashi mu tafi, ga mai bashe ni nan ya iso. Yesu yana cikin magana kenan, sai ga Yahuda, daya daga cikin almajiransa sha biyun nan, ya zo tare da mutane da yawa suna rike da takuba da sanduna, manyan firistoci da malaman koyarwar Musa da shugabane ne suka turo su. Yahuda, wanda zai bashe shi kuwa, ya riga ya shirya musu alama cewa, Wanda zan sumbace shi, shi ne mutumin, ku kama shi ku tafi, ku rike shi da kyau. Da zuwan Yahuda, sai ya mike zuwa wurin Yesu, ya ce masa, Malam, sai ya sumbace shi, sai mutanen kuwa suka kama Yesu, suka rike shi da ƙarfi. Amma daya daga cikin almajiran Yesu, wanda yake tsaye kusa, ya zare takobinsa. ya sari bawan babban frist ya yanke masa kunne yesu ya ce musu kun fito da takuba da sanduna ku kama ni sai ka ce ɗan fashi kowace rana ina tare da ku a haikali ina koyarwa ba ku kama ni ba ba kome an yi haka ne fa domin an annabcin rubutacciyar magana Allah ya cika daga nan dukan almajiran suka bar shi suka gudu akwai wani saurayi ya bi Yesu ba shi da riga sai mayafi kawai da mutanen suka yi ƙoƙarin kama shi sai ya bar mayafinsa a hannunsu ya gudu tsirara suka kai yesu wurin babban frist sai manyan fristoci. da shugabanai da kuma malaman koyarwar musa suka taru duk a wurin bitrus kuma ya bi yesu amma daga nesa ya bi shi har cikin filin gidan babban frist din a wurin ya zauna tare da masu gadi yana jin dumin wuta manyan firistoci da sauran 'yan majalisa suna ta neman wani abu da za a yi shaida a kan yesu cewa ya yi laifi domin su kashe shi amma ba su samu ba mutane da yawa kam sun yi shaidar karya amma bakinsu bai zo daya ba daga baya waɗansu suka tashi tsaye suka yi wa yesu shaidar karya suka ce mun ji ya ce wai zai rushe haikalin nan da mutane suka gina, ya gina wani cikin kwana uku wanda ba ginin mutum ba. Duk da haka dai, shaidarsu bata zo daya ba, sai babban firist ya tashi ya tsaya a tsakiyarsu, ya tambaye Yesu, ya ce, Ba ka da wata amsa, shaidar da suke bayarwa a kan kafa. Amma Yesu ya yi shiru, bai ba shi ko amsa ba. sai babban firist din ya sake tambayarsa ko kai ne almasihu dan mai albarka yesu ya amsa ya ce ni ne kuma za ku ga ɗan mutum zaune a hannun dama na mai iko yana kuma zuwa cikin girgije na sararin sama sai babban firist ya yage rigunansa ya ce wace shaida kuma muke bukata kun ji sabon da ya yi wa allah menene ra'ayinku sai dukan mutane suka yanke masa shari'a cewa a kashe shi waɗansu ma suka fara tattofa masa miyau suka daure masa idanu suka kuma mammare shi suna ce masa faɗo wanda ya mare ka masu gadi kuma suka yi ta yin masa duka bitrus kuwa yana kasa a filin gidan sai wata yarinya a cikin ma'aikatan baban frist ta zo wurin da ta ga Bitrus yana jin domin wuta sai ta dube shi da kyau ta ce masa ai kai ma kana tare da Yesu nazarat nan amma Bitrus ya yi musu ya ce ban san ma abin da kike magana ba ban gane ba sam da fadin haka sai ya tashi ya je zauren gidan nan da nan sai zakara ya yi cara da yarinyar ta sake ganshi a wurin sai ta fada wa waɗanda suke tsaye a wurin. Wannan ma ɗaya daga cikinsu ne. Sai Bitrus ya sake yin musu kuma, bayan dan lokaci kaɗan, waɗanda suke tsaye kusa da Bitrus suka ce masa, Ba shakka, kai ma ɗaya daga cikinsu ne, kai ba mutumin Galili ba ne? Amma Bitrus ya fara zagi yana la'anta kansa, yana rantsuwa kuma a gabansu, yana cewa, Ban ma san mutumin nan. da kuke maganarsa ba. Nan da nan, sai zakara ya yi cara sau na biyu, sai Bitrus ya tuna da maganar da Yesu ya fada masa cewa, Kafin zakara ya yi shara sau biyu, za ka yi musun sani na sau uku. Da ya tuna wannan magana, sai ya fashe da kuka.